masallacin Sheikh Muhammad Ahmad Baqadir Al'amudi da ke nan jami'ar tarayya ta garin lafiya a wannan yammaci na Asabar 18 ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yi daidai da bakwai ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shi ne majalisinmu na goma sha bakwai kuma shi ne na ɗari da talatin da tara tara ne ko da takwas da ɗari da talatin da tara na ɗari da talatin da tara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 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين na Allah maɗaukakin sarki yana cewa kada min ƙablikun sunanun fasiru fil arzi fanzuru kai faka na aqibatul mukazzibin lallai sunoni sun gabata kafin ku fil arzi ku tafiya a bayan ƙasa فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وقيد قرش اللمر ما سكر ي ت أ ويكسنش هذا بيان للناس ونم بياني نيجا متاني وهدى كما شرياني وموعظة كما وأزيني للمتقين ga masu takawa wannan ayar dawowa ne zuwa maganar da aka fara dangane da yakin uhud a baya mun ga cewa Allah ya fara magana akan yakin uhud ديتشي وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولنا آية سنة مغناني أكين ياكين أهد كتنا ياكي النبي صلى الله عليه وسلم yayin da kake shirya wa mummunai mazaunai na yaƙi wallahu sami'un alim kuma Allah madawacin sarki mai ji ne masir yayin da waɗansu ɓangarori guda biyu daga cikinku suka himmatu da su faɗi ƙwarƙwasha da su gudu su bar filin yaƙin nan hmm? amma Allah shi ne mai jimantar lamarinsu sai ya tabbatar da su suka dawo suka tabbata aka yi yakin tare da su wallahu waliyuhuma wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai lallai su dogara kan Allah madaukakin sarki shi kadai daga nan sai Allah yayi i'tiraf ya talatar da mummanai irin nasarar da ya ba su a yakin badar a lokacin da su ba su ma fita don yaƙi ba a lokacin da yawan adadinsu da tanadinsu bai kai adadi da tanadi na mushirikai wanda daman su sun fito ne kawai sun yi shirin yaƙi ba amma Allah ya ba su nasara na buga misali sai ya yi magana akan wannan ya ci gaba da istitrari cewa ya faɗi abubuwan da ke faruwa in aka yi yaƙi ko maksudin Allah maɗaukakin sarki na shar'anta wa musulmi yaƙi ya faɗi abubuwa guda hudu sannan sai ya sake wani istitrari ɗin da magana akan cin riba mun faɗi munasabar da malamai suka ambata da sa a cikin abin nan ayoyin magana akan yaƙi Allah ya yi magana a kan cewa kar a ci riba yanzu an gama magana akan riba ɗin an faɗa mana ga hanyoyi da za mu bi mu samu wato ainihin aljanna kuma a jawo hankalinmu don kada mu sake maimaita abinda waɗansu daga cikin magabatanmu suka maimai suka yi ko suka afka a ciki a lokacin yakin yakin Uhud a yakin Uhud akwai mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su hau kan dutse wato maharbani, su jifan mushrikai za su na yi daga sama kuma ya ce musu kada su yarda su sauka ko da sun ga musulmi sun yi nasara ana ɗiba ganima su kada su bar wajensu sai in shi ne ya yi musu izini ya ce su sauka haka ya ce ko da za su ga ana ƙulƙulin kubara da su wato ko da an yi nasara a kan musulmi to kada su bar wajen su ce za su gudu ha sai in annaba ne ya ba su wato ainihin umarni ya tabbatar musu da wannan sun ji sun ji sun ji sun ji Allah da ikonsa yayin da Allah ya fara ba musulmi nasara a yakin Uhud mushrikan maka suka fara guduwa musulmi suna bin su suna ɗiba ganima kawai maharban nan sai suka ce ai yaki ya ƙare ai an yi nasara shugabansu ya ce musu a'a ban ba kowa izini ya sauka ba saboda ga abin da annabi ya faɗa mana aina ransu ya kai izuwa ganima da yawansu suka sauka wanda aka bari akan abin ɗin da shugaban ne da mutane kamar guda tara ko goma ana haka khalid ibn walid lokacin bai musulanta ba kuma kun san jarumi ne jagora ne a wajen yaƙi field marshal sai da ya ga waɗancan sun sauka sai shi ya juya da nashi rundunar sai suka haura sama suka gwabza da waɗannan suka kashe su sannan suka ci gaba da wato ainihin wato kashe musulmi kuma daga sama wanda abin ya yi kamari mai sun shiga cikin urudu hmm? har an yada wani mashirki ya yada hakanan abdullahi bin kami'a hakanan shaidan ma ya yada cewa an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan sai kara timauta waɗansu daga cikin sahaba annabi alaihi salatu wasalam har sai da annabi ya zo ya ɗaga murya ya ce ku zo gani nan ya ce ku zo gani nan already waɗannan sun yi gaba eh? a kodansu mashirikai kuma tsakaninsu da annabi so kafin su iya zuwa ma wajen annaban sai da aka yi gomar guzu hmm? sannan waɗansu suna ƙoƙarin yadda za su ne su kashe annabi ɗan waɗansu kuma suna ƙoƙarin yadda za su kare annabi ɗan daga cikin musulmi so har dai aka ji wa annabi sallallahu alaihi wasallama shiwo aka fasa masa kai aka zubar masa da haƙora a wannan yakin musulmi abin bai musu daɗi ba to ne Allah madaukakin sarki a nan yake koyar da musulmi abinda ya kira sunan tsare-tsarensa da ya tsara wajen gudanar da al'ummu tsare-tsaren da ba sa canzawa idan ka bi su za su kai ka zuwa ga natijar da Allah ya tsara idan baka bi su ba to za su kai ka izuwa ga akasin wannan natija ɗin waɗannan dokoki ne da in ka bi su za ka samu natijinsu idan ba ka bi su ba to Allah madaukakin sarki baya canza su baya canza su shi yasa yana da matukar mahimmanci musan waɗannan sunnoni na Allah madaukakin sarki shi shine ya jawo hankalin mummunai nan? kafin ya dawo ya yi musu bayani dalla-dalla na abin da ya faru a yakin Uhud ɗin da darussan da ya dace a ɗauka nan gaba domin alizumci wannan sunna sunnatun nasri wal hazima sunnatun tadawuli bainal umam sunnatun taghyir تغيير hmm? Ahwal, بتغيير ما في الأنفس da sauransu. al'imamun razi a cikin attafsirul kabir yana cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mummanai hanyoyin ɗa'a da tuba ko ya kwaɗaitar da su ya musu alkawari na gafara da aljannatai a nan sai ya tunatar da su abin da zai sa su jajirce wajen ɗa'adin kuma su tuba daga kowane irin sabo sai ce wa huwa ta'ammulu ahwalil qurunil khaliya minal al na wal'afin. Shi shine yin tunani dangane da yanayin mutanen da suka gabata masu biyayyan Allah a cikinsu da masu sabo lura da wannan da yin tunani akan yadda Allah ya gudanar da tsarin wato ainihin rayuwarsu wannan zai sa mu ɗau izina mu tsaya akan tsarin rayuwar masu biyayya mu kuma nisanci tsarin rayuwa masu sabo al'imamu tahir bin ashur yana cewa wannan mukaddima ce da Allah da madaukakin sarki ya yi domin sarayar mamummanai abinda suka ji na bakin ciki na yanayin da suka shiga na ɗimuwa da tashin hankali da wato ainihin maganniya a waɗansu lokuta a filin yaƙi har yanzu da kuma yin bishara a gare su na cewa abin da ya faru da su ba su ne farau ba amma ga inda aka yi kuskure don su gyara in suka gyara su za su wato ainihin ci gaba da samun nasara malam yake to kafin Allah ya gaya musu ya musu waɗannan albishir albishir ɗin shine sai ya yi muƙaddima da haƙiƙatun tarihiyya, ya yi wani historical fact shi ya kira shi historical fact wata haƙiƙa na tarihi wacce haka take ta maimaitu ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a tarihi da ce wahiyar i'tibar bi ahwalil umamin mafiya. shi ne yin la'akari da yanayi na al'umman da suka gabata yin haka ɗin shi zai saka su akan saiti na abin da Allah madaukin sarki ya kira sunan ɗinsa amma Allah sai ya buɗe abin da kad a harshen larabci in za ka yi magana da mutum ba ka farawa da siga na tabbatarwa sai dai idan kana zaton ko ka san mutumin yana shakkun abin da za ka faɗa ko kuma ka saukar da shi a matsayin mai shakku saboda wani abu da ya faru daga gare shi da kamar yana nuna haka ɗin shi ne za ka yi masa magana ka fara da akkadawa yanzu misali in zo na zan fara magana sai in fara jama'a sai ce wallahi kaza da kaza abinda zan faɗan ba kwa inkarinsa amma mai zai sa in fara da ƙarfafa zance da rantsuwa sauran Allah ya yi amfani da lafazi na kad hmm, wacce ta biyo ma fi'ili madi wanda in hakan ya faru yana nuna abu ne tabbatar da abu ne to sai ya ce malamai suna cewa tanzilan lahum manzilata man yunkiru zalik lima zahara alaihim min inkisar al-khawatir من جراء الهزيمة الحاصلة لهم من المشركين مع أنهم يقاتلون لنصر دين الله وبعد أن ذاقوا حلاوة النصر يوم بدر فبين الله لهم أن الله جعل سنة هذا العالم أن تكون الأحوال فيها تجالا ومداولة وذكرهم بأحوال الأمم الماضية فقال قد خلت من قبلكم سنن والله قادر على نصرهم ولكن الحكمة اقتضت ذلك لئلا يغتر من يأتي بعدهم من المسلمين فيحسب أن النصر حليفهم wannan magana abdullahi ibn ashur yace Allah ya yi amfani da lafazin kad wacce take nuni bata tabbatar da labarin nan da za a fara ta hanyar saukar da mai ji mai jin wannan ayoyin musamman waɗanda suka ji ta a karan farko su ne sahabbai ya mayar da su matsayin mai inkarin haka ɗin ne saboda abin da ya bayyana a gare su na wato ainihin karyewar zuciya a sakamakon rashin nasara da ya faru da su da cin galaba da mashirikai suka yi a kansu duk da cewa su sun fita ne yaƙi domin bayar da kariya ma addinin Allah madaukacin sarki amma duk da haka ta faru cewa an yi galaba a kansu wannan kuma ya faru ne bayan sun riga sun ɗanɗani daɗin nasara a yaƙin badar sai Allah ya bayyana musu cewa ai ƙaransa ne a wannan gidan duniya ya zanto halayen al'ummu akwai abin da ake kira sijal hmm? sijal shi ne abin da bahaushe ke cewa ba kullum ake kwana akan gado ba wata rana a yi nasara a kanka wata rana kai ka yi nasara wannan sunna ce ƙur'an yana kiransa sunnatar tadafu'a hmm? ko sunnatar tadawul tadawul Allah yana sa yanzu wannan yana nan yau gobe ya koma can shi ne abinda hausawa har yanzu suna cewa wai duniya rawar 'yan mata ko na gaba ya koma baya yau shugaba ne kai gobe kai wane mabi yau kai mai kuɗi ne gobe kai talaka yau talaka ne kai gobe kai mai kuɗi yau ɗalibi ne kai gobe fa malami wannan canje-canje a cikin wato ainihin tsarin rayuwa wannan abu ne da Allah madaukacin sarki ya tsara shi gudanar da al'ummu saboda haka don wannan ɗin ya faru da ku yau kada ku karaya a'a ku ɗauke shi a matsayinsa amma ƙarshen tika tik nasara ga masu takawar Allah madaukacin sarki yake malam yace sai Allah ya bayyana musu wannan kuma ya tunatar da su da yanayin al'ummu da suka gabata su ma haka aka yi ta yi al'ummu da suka gabata su ma haka aka yi ta yi don cewa Allah yana da iko ba su nasara bal ai ya ma fara ba su nasara a yakin Uhud ko walaqad nasara ina ne walaqad sadaqakumullahu wa'da Allah ya gaskanta muku alƙawarinsa a aikace idda husunahum bi iznihi yayin da kuke karkashe su da izininsa ko hatta idza fashiltum wa tanaza'tum bil amri ko wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Allah ya cika muku alƙawarinsa kun yi nasara kan mushrikai a yakin Uhud a farkon lamari har sun fara guduwa har ƴan uwanku sun zo suna ɗiba ganima har lokacin da kuka faɗi ƙwarƙwasha hmm? wata na zatin kuka yi jayayya tsakaninku akan umarnin annabi Muhammad wa asaitum kuma kuka saba umarnin nan na annabi sallallahu alaihi salam, min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya gana muku abin da kuke so Allah ya ba ku abin da kuke so din to amma ƙarin haƙuri da biyayya ma annabi alaihi salatu Salam da ba ku yi haƙurin yin masa biyayyan har zuwa ƙarshe ba shi ya janyo muku wannan yanayi saboda haka ku ɗau darasi daga wannan kada ku maimaita Allah da ya ga dama zai ba su nasara amma ita kanta hazima ɗin wato faɗuwa da ai galaba a kansu ɗin Allah ya bar hakan ya faru ne saboda wata hikima. Aliyu Hukka shirki cewa saboda kada 'yan baya cikin musulmi su ɗauka cewa matuƙar musulmi ne kuma kana yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah to dole duk lokacin da ka fita sai ka yi nasara ba haka bane musulmi yana fita yaƙi ne da manufofi guda biyu ko ya yi nasara ko ya yi shahada قل هل تربصون Bina. illa ihdal husnayayn me kuke mana dako in ba ɗai ba daga cikin abubuwan nan da kowannensu ya kai makura wajen kyau shi ne mene mai nasara ko kuma mai shahada kowanne abu ne mai kyau a wurinmu to saboda haka duk wanda ta faru alkhairi ne ga mummanai amma kowanne daga ciki akwai abin da ke janyo shi saboda ka kusan sunna ɗin ta nasara don sai zanto duk lokacin da kuka fita yaƙi in kuka yi riko da sabubban nasara ɗin Allah zai baku nasara amma in kuka yi rikon sakainar kashi da sabubba ɗin kuka ɗauka tun da mummunai da ku tun da kuna da kyakkyawan nufi to kawai Allah zai baku nasara alhali ga tsarin da ya gina na bayan da nasara ba ku bi wannan tsarin ba ba za ku samu nasara ba. to shi ne malam ya ce kada khalat eh sorry Allah ba dauke sarki cewa kada khalat min qablikum sunan al shine gabata hmm? wofanta mana akwai sunnoni da suka zo kuma suka shuɗe gabaninku ba ɗai ba ba biyu ba da yawa sun zo sunnoni daban-daban قد min من sunan, anan sunan jam'i ne na sunna jami'a ne sunna sunna a harshen larabci ana amfani da shi da ma'anoni da dama amma ma'anar da ta fi shahara ita ce asiratu min al'amal أو الخلق الذي يلازم المرء صدور العمل على مثالها شيني آرين أيكي تفركي نقودا نبدأ الأمر ليود كله كوكما ɗabi'ar da mutum yake nizamta yake nizamtar yin abu a irin wannan ɗabi'a ɗin wato tsarin da kake tafiya a kai da ba ka kauce masa ya tawar bai ke fassara shi a dunkule su ce ta farki hmm? hanyar gudanarwa na yau da kullum shi ake kira sunna shi yasa ma ake cewa sunnatu annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana gwadaben annabi sallallahu alaihi wasallam Ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gudanar da rayuwansa tun daga farko har zuwa ƙarshe sunnar da baya canza ta haka yake haka yake gudanar da wannan ita ce sunna a harshen a harshen larabci Khalid al-Hubali yana faɗa ma Abu Dharr أبو ذؤيب الهذلين شف لا تجزع من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها كدك القوسة كدك القوسة كدك قندرة دس إن كيك قدا نرد إذا أي وان دي فداتي يردد آري shine wanda ya fara tafiyar da rayuwarsa a kanta wadda ka tsarin ka ne kada ka kota da abin da yake tsari ne ko tafarki ne na rayuwa a gare ka to Allah madaukakin sarki ya yi amfani da sunna da sunan a alkur'ani mai girma har so goma sha bakwai su zo goma sha takwas so goma sha takwas a cikin ayoyi goma sha ɗaya a surori guda goma kuma ya zo da sigogi guda biyu ne siga na jam'i da kuma siga na mufradi sunan da kuma sunna ya zo da jam'i aurare guda biyu nan shi ne wajen farko kad khalat min qablikum sunan sai ya zo kuma a suratu nisa da Allah madauke sarki ke cewa yuridullahu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kun ga sunan go na alladhina min qablikum sannan ya zo waje biyu kenan ko ya zo da sigan mufradi har so goma sha hudu akwai inda aka jingina sunan izuwa ga sunan magabata sunnatul awwali akwai inda ya zo wannan ya zo su hudu akwai inda ya zo Allah ya jingina shi izuwa ga manzanni sunnata man kad arsalna min qablika min rusulina sunnar manzanninmu da suka gabata ya zo so daya a suratul isra ko haka nan ya zo inda Allah ya jingina sunnan izuwa ga waɗanda suka gabata sunnatan Allahi fi lalzina kalau min qablu wannan ya zo so biyu haka nan ya zo sunnatan Allahi lati kad khalat fi ibadihi so ɗaya haka nan ya zo sunnatan Allahi lati kad khalat min qablu so ɗaya sannan ya zo ya jingina abun izuwa gare shi kawai haka sunnatallah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila wannan sunnatallah ya zo su hudu sannan akwai inda ya zo kuma ya jingina shi izuwa ga Allah amma da wato ainihin pronoun na majesty majestic pronoun domirul العظمه ها da yake cewa walan tajida li sunnatina tahwila malamai suna cewa a waɗannan wuraren sunnoni a alkur'ani sun zo da ma'anoni a dunkule ma'anoni guda uku ma'anoni guda uku ma'ana na farko Shi shine tafarkin mutane tafarki da mutane suka saba da ita sawa'on mutanen kirki ne ko mutanen banza hmm? wannan ƙur'ani ya zo da wannan ma'anar na sunna na biyu yana nufin tsare-tsare da Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa mutane na farko da na baya domin su gudanar da rayuwarsu a kai su lizimce shi da wannan ne muke cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko tsarin rayuwar annabi da Allah ya tsora mu a kai mu bi sannan ma'ana ta uku ita ce al'adar Allah maɗaukakin sarki kun ga ce al'ada ma abin da yake nufi kenan ko tsarin gudanarwa na yau da kullum to tsarin Allah maɗaukakin sarki wajen mu'amalantar bayinsa a yayin da suka yi masa da'a hakanan a yayin da suka kauce suka ƙin masa ɗa'a waɗannan su ne ma'anonin da sunna take zuwa da shi a littafin Allah maɗaukacin sarki to mu da nan wurin da Allah ya ce kada khalat min qablikum sunanun anan wani ma'anar yake nufi anan Allah ya bar abun a buɗe ko wadda yana iya ɗaukan dukkanin ma'anonin guda uku na farko ta farkin magabatanku Hmm? tafarkin wane magabata wanda shi ne da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan ayar da ita cewa in kuka lura da yanayin al'ummu da suka gabace ku za ku ga cewa sun lizumci wani tafarki irin wannan hmm? wani lokacin su yi nasara wani lokacin a yi nasara a kansu amma ƙarshen lamari Allah yana tabbatar da masu gaskiya ne ya halaka waɗanda suke masu ƙarya da masu ƙarya ta manzanni so wannan yana iya shiga musamman malamai da suke fito ƙarara su yi ɗin wannan ɗin da abin da ya faru a yakin yaƙin uhud yana iya ɗaukan ma'anan na biyu wato ƙadakalar ɗin ƙablikum sunan shari'o'i na Allah maɗauki sarki sun gabata da Allah ya ce a yi abu kaza a yi abu kaza kar a yi abu kaza kar a yi abu kaza to ku ɗau izina da suka bi dokokin Allah Allah ya saka musu da kyakkyawan sakamako da suka saba Allah madaukin sarki ya damke su tun anan gidan duniya to ku yi la'akari da wannan anan za ku ga ai a yakin badar akwai a yakin uhud akwai wannan ko ga tsari annabi ya ce a bigo an bi an fara samun nasara da aka kai tsakiyar hanya sai su suka suka saba sai yanayin ya juya hmm? kenan a cikin bin shari'ar Allah madaukakin sarki akwai nasara a cikin saba ma shari'ar Allah madaukakin sarki akwai rashin nasara shine abin da na faɗa ta alikin da muka yi jiya dangane da misalin da Allah koro mana anan ko na wato ainihin sirri ba sako ne babba duk al'ummar da ta yi riko da shi ba ta da kwanciyar hankali babu zaman lafiya na gaskiya a cikinta sai dai na ƙarfin bindiga da ƙarfin hukuma amma da za a yi minti za a yi abin da yini guda babu wannan to da barna da za a yi Allah kada ya san sa. sannan yana yi ɗaukar ma'ana na uku ɗin ba ma'ana na uku ɗin shi ne ba abinda mutane suka saba ba a'a yadda Allah ya saba mu'amalantar mutane in sun bi wannan tsarin ko sun bi wancan tsarin shi ma ma'anansa sunan ne to anan yana ya ɗaukar dukan ma'anonin guda uku cewa kowanne ya faru kuma ya wuce kowanne ya faru ya wuce an yi mutane da dama da tsare-tsarensu kowanne ya zo na shi ya wuce Allah ya saukar da shari'u ma'annabawa daban-daban kuma kowanne ya zo ya wuce sannan Allah ya mu'amalanci kowanne da irin wani tsari wanda tsarin ya zo ya wuce labarin tana iwa ya zo muku shi ne ƙarƙarar ɗin ƙablikon suna nun waɗansu malamai suna fassara shi da wannan na uku ɗin zai zanto daidai yake da sunnatallah, hmm? a inda Allah yake cewa sunnatallahi din ko hmm? ko sunnatuna inda ya jingina abin izuwa ga Allah madaukakin sarki to sunnatullah a alqur'ani mai girma malamai suna cewa iri biyu ne akwai a sunnal kauniyya sannan akwai a sunna al ko a sunna al a as kauniya su ne tsare-tsare da Allah ya saka a halitta da ɗabi'a wajen gudanar da abin halittunsa da kuma tsarin ɗabi'u hmm? wadda halitta na tafiya a gwargwadon wannan tsarin ba ta sabawa a kai wannan shi da turanci ana kiransu cosmic laws خصمك لوز القوانين الطبيعية سنة الله الكونية a ratsaren da Allah madaushin sarki ya sa wanda suke regulating universe the natural phenomena kamar wato yadda rana da wata suke gudana ha suna tafiya bisa wani tsari ash-shamsu wal qamaru bi husban ha la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wal laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun da yadda rana ke gudana sorry da yadda hadari ko yake taruwa da yadda yake gudana da yadda ruwa yake sauka kaga wannan tsarin Allah ne cikin halittansa hakanan eh, Qur'ani ya faɗi wannan da yawa Annabi alayhi salatu wassalam lokacin da ɗansa ya mutu ko sai dace an yi kusuf kisfewar rana eclipse sai suna cewa ai ranar ta yi haka ne don taya annabi bakin cikin rasa ɗansa sai annabi ya fito ya wa'azi ya ce inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah la yanqasifani li mauti ahadin wala li hayatihi da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa dishewa ba sa yin kusur ko kusur. eclipse don rayuwan wani ko mutuwan wani a'a suna da tsarin su ne da Allah yake gudanar da su a kai kamar cewa rana tana fitowa ta ina ta gabas ta faɗi ta ina ta yamma ko waɗannan su ne cosmic laws cosmic laws ba sa canzawa kamar wannan jazibiya da muke kiranta da turanci menene jazibiya na'am abin nan ha gravitational loss loss gravity ko ina nufin ya na the physics ina yi huh? cewa kowane abu yana jan ɗan uwansa na'am ban ji ba shi ne gravitational force ɗin go wannan yana da tsarinsa go wanda Allah ya saka abin haka yake to wannan tsarin haka sai zai ci gaba da tafiya bai canzawa sai in Allah ya ga dama ta hanyar mu'ujiza. ta hanyar mai ne mojiza Allah yakan iya canza cosmic law a waɗansu circumstances hmm? wanda ya faru shi ma Allah ya ba mu labarinsa shi ma alƙur'ani mai girma misali daga cikin cosmic law shine in aka kunna wuta eh, ta ƙone mutum ko wannan is a cosmic law shi wannan a physics mai sunan shi ha wannan lodin idan aka samu bodies guda biyu aka buga su nun za ka yi igniting wuta ko in wutan nan ya samu kuma in ka sa wani abu ko mai wutan nan za ka kone shi haka ne ko ba haka ba wannan shi ne tsarin da Allah ya yi a nanan eh, cikin halitta to amma aikuna da labari an tsoma annabi ibrahim a wuta ta ci shi kuna ya rukuni bardan Wasalaman ala Ibrahim wannan Allah ya canza cosmic law ne domin mu'jiza ma annabi Ibrahim alayhis salam wa zai bani wani misali kuma haihuwar annabi Isa alayhis salam da annabi Yahya a tsarin da Allah ya yi na as-sunan al-kauniyya ana samun ɗa ne in an samu mai haɗuwa na mace da namiji suka sadu aka samu xy da ne ss aka samu chromosome suka haɗu ko mana sai an yi tarayyar mace da namiji to amma Allah ya juya wannan sai ya halicci annabi adam ba tare da mace ko namiji ba sai kuma yi sauran mutane gaba ɗaya da macen da da namiji ok sai kuma yi hawa ita kuma ya ce mana daga adam ya yi ta kenan daga namiji babu mace shi ma wannan ke ce wannan asunan alkauniya ɗin na uku shi ne annabi isa salam ko sai Allah ya yi shi daga mace ba tare da namiji ba sauran kuma sai aka yi su a normal way din to ke ce wannan sunna din ba kasafi Allah yake yi ba hmm? annaba alayhi salatu wassalam abin nan oke ka faɗi maganan annabi haya mace in ta kai manufat ga matan ga mijin hmm? za a yi ta haɗo amma ba za ta haihu ba shi ne tsarin da aka abin nan ko ta kai inda ba ta haila so in mace ta zo don ba ta haila ɗaukan ciki kuma zai wahala ko musamman inda man tana yi in ya zo ya tsaya to sai gashi nan Allah madaukakin sarki ya saka bakarara so wannan ba ma manufas bane ko mata ne da daman ba ta ba ta ciki ba rara ce mai kuke kiranta da turanci? bare an je an yi duttas in duniya an ga cewa a'a ba za ta hayo ba ne kwatsam sai Allah ya ce za ta hayo kuma sai ta yi ciki din kuma ta hayo wannan shi ma wani cosmic law ne Allah ya yi breaking ɗinsa hmm? rana bai tsagewa ko wata bai tsagewa amma ya tsagewa annabi alaihi salatu wassalam iqtarabat as-sa'atu wa shakka al-qamar mu'jiza ne wannan ruwa bai fita daga hannun mutum ruwan da zaka sha zai fita daga hannun mutum amma mutawatiri annabi alaihi salatu wassalam ya sa hannunsa a ruwa ruwa ya ci gaba da zuwa eh ruwa ya ci gaba da zuwa har sai da rundunar kowa ya sha ya ƙoshi نبع الماء a بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تو السنن الكونية أسلي سني الثبات daga cikin khasa'is ɗinsu shine stability and consistency kuma application ko universal application to all creations haka suke gudana a kan dukkanin halittu kuma muna iya gane su ta hanyar bincike ta hanyar mani bincike da kuma la'akari shi ne bincike da ta hanyar ilimi ana discovering waɗannan cosmic laws ɗin a halittar nan adam ne ko kuma a tsarar yanzu gini da za a yi wannan ginin ya tsaya ba zai faɗa a kanmu ba ai discovery aka yi aka ga an haɗa abu kaza da abu kaza aka yi kaza zai abin nan Allah yana buɗe wa mutane waɗannan sunanin su gane kun gane ko? yawa da hanyar ilimin medicine an san abubuwa da yawa na tsarin yadda halittar ɗan adam ke gudana mun gane ko? har ma ɗan adam yana ƙoƙarin kwaikwayon waɗansu abubuwa daga ciki to ana iya a discoverable sannan su a sunan waɗannan ba dole ba ne ba sa bin wai ɗabi'arka hmm? ba sa bin ɗabi'arka ko kai mutumin girki ne ko kai mutumin banza ne yadda suke gudana haka za su gudana a kunsu in ka zauna da yunwa a cosmic law in ka zauna da yunwa baka ci abinci ba zai faru <laughs> eh jama na zuwa wani lokaci in ka dade baka ci abinci ba zai faru zai kai ga halaka ko wannan ba ruwan shi da kai mumuni ne ko ko ko kai kamari ne is applicable to all hmm? ba shi da alaka da wato ainihin yanayinka ko abin da ɗinka wannan as-sunan al-kauniyya kenan ko wannan su a kira sunnatullahi fil kaun to akwai sunna na biyu din wannan ayar ba tana magana akan wannan bane tana magana akan nau'i na sunna na biyun ne ita ce as-sunnatu al-ijtima'iyya ko as-sunna al-ilahiyya wannan su malamai suna kiranta as-sunna al-ilahiyya wannan suna kiranta as-sunna al-sunnatu al-shima'iyya sune dokokin Allah madaukakin sarki da suka shafi zamantakewar mutane wanda suke governing human society civilization and historical change hmm? kamar yadda al'umma take wato ainihin eh, take ginuwa da yadda take rushewa da yadda take yin nasara da yadda take faɗi ƙwarƙwasha wajen nasara shi wannan ya danganta da ayyukan mutane ba kamar wancan ba wannan ya danganta da human actions ko kuma yana gudana bisa ka'idan al'asbab wal musabbabat cause and effect inda har an samu cause din to effect din yana nan tabbas the same effect ne idan kana son kayi reversing effect din sai dai kai reversing cost din kuma wannan abu ne da ya yi ta faruwa shi ne ma nan kadkarat din ya yi ta faruwa kuma zai shiga ba da faruwa wannan shi ake kiransa sunnata sunnatullahi al'ilahiyya ko sunnatullahi al'ishtima'iyya su ne wadda Allah zai gaya mana dangane da abin da ya shafi annasru wal hazima shin nasara da kuma mene aka sansa rushewa a wajen yaƙi samun ƙarfi na al'umma ku zanto kuna da ƙarfi mai abubuwan da ku hirko da shi za ku samu ƙarfi kasancewa ku cikin rauni mai abubuwan da in ba ku da shi ba za ku zauna cikin rauni waɗannan su ne a sunan al'ilahiyya alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim zu taghyir kuna son ku ga canji hmm? a wato ainihin ku na yau da kullum akwai tsarin da Allah ya tsora in kun bi wannan tsarin za ku ga canji in ba ku yi ba sai dai ku yi ta faɗa a baki sai dai ku yi ta faɗa a baki a ce ana canji haka nan sunnatu tadawul da zan faɗa wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas babu wani abin da ke dawwama yau kai ne gobe wani ne lauda matil ghairika ma wasalat ilaika haka nan sunnar Allah na cewa bai barin azzalimi ya dore zalunci hmm, bai dorewa a'a yana yi ne na wani zango daga ƙarshe sai Allah sai kifar da shi wannan yana daga cikin sunan Allah al-ilahiyya misalan da za mu gani ya yayi ta bayani su ne mutanen adawa ina suke samudawa kai fir'auna ina yake abu ina suke wannan sunna ne ta tafiyar da su ha kaga destruction of the ad and samud ko sannan yadda aka yi a ɗan shekara 20 kawai annabi ya kafa daula da ta yi tasiri ta canza fuskar duniya mai yayi riko da su maga yadda al'umman musulmi suka kai koli wajen ci gaba na wayewa da kuma gine-gine da raya al'amarin duniya a al'andalus ko yaya aka yi al'andalus ta kubace daga hannun musulmi sunnar ilahiyya ce akwai abin da ba abi ba ne akwai abin da aka yi ne hakanan duk rise and fall of civilization an yi civilization da dama wadda sun zo kuma sun yanzu ma muna da wata civilization da take hankoro ko ita ma duka rukunai na rugurgujewa kusan ta cika su Iri kawai ya rage wannan hadaran da rugurguje amma sai an yi abin da za a ƙarasa rugurguza ta ɗin sawa'un positif daga wajen waɗansu kamar mu musulmi ko negative daga wajen su masu karya civilization ɗin da kansu irinsu uh, shugaban amerika na yanzu waɗannan su ne a sunan al'ilahiyya da sunan alkauniya sunanul ilahiyya Allah bai canza su Allah bai canza su Allah bai alkauniya mun ce asalinsu asabat ne ko amma Allah yana canza su a dalilin mu'jiza sai kuma abinda zai faru ƙarshen zamani annabi ya gaya mana rana za ta kullo daga inda take faduwa hmm? ga an canza eh, wannan sun amma suna wajen gudanar da al'umma hmm? social sunan waɗannan ba sa canzuwa wancan cosmic laws wannan kuma social laws to wannan social laws ko divine laws su ba sa canzuwa to su ne wadda Allah zai mana bayani anan in mun yi riko da su to muna cikin nasara a kowane lokaci idan muka yi sakaci ba mu yi riko da su ba to fa za mu shiga wata sunnar ita ce sunnatul ibtila Allah zai jarabce mu da rashin nasara saboda lokaci za mu tsaya anan mu ji mai Allah muke so yake so mu yi dangane da wannan a gobe insha Allah shine fanzuru كيف كان عاقبة المكذبين abinda muka faɗa ya zanto na daidai falala ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh